su masu sai da fetur nan fa ba abin da ya faru kawai suka dinga rufe gidan mai ba a sai da mai in an bi nan layi mota ashirin mota talatin har gwamna ya fusata ya fito yana yawo a gidan mai ba abin kunya gare ku ba aikin dvr kun bari gwamna yana yi saboda ba ku da tausayi aikin dvr ne fa ya zo yana duba mai akwai ko babu fa amma kun sa gwamna ya zo yana yi saboda allah wannan ai abin kunya ne abin takaici ne kuma mutanen borno a wajen ku saboda haka dan abu ya sauka muna roƙon Allah shi ma Allah ya taimake shi amma ku kuma muna yi muku nasiha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah duk abin da kuka tara duk mutumin da ya mallaki gidan mai ɗaya gidan mai biyu gidan mai uku kana da tankuna babu iyaka ai ka fita daga cikin talauci ka fita daga cikin wahala ka fita daga cikin kangi yanzu saboda Allah mutumin nan ya zo gidan wannan mai ya wuce ya zo gidan wannan mai ya wuce kuna so ku burkitar da shi ne zai ji da boko haram ne ko zai ji da corona ne ko zai ji da yan gudun hijiran nan ne ko zai ji da masu tanka tankan nan yan uwa musulmi wallahi tallahi mu ji tsoron Allah da wanne ne mu din zamu ji yan kasuwa yanzu wani yana kokarin ya boye hatsi dan yayi tsada wani yana kokarin ya boye siga dan yayi tsada wani yana kokarin ya boye shinkafa dan yayi tsada to me